biyar da talatin da ɗaya da kuma arba'in da ɗaya. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da dubu biyar zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka haɗa da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sun ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma maganar kenan. raba kalubalen mai takaba wato matar da mutunta ya rasu ya bar ta da yara. Haka ne Zara, wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. To jama'a sai a gyara zama domin sauraron wannan tattaunawar a cikin shirin yau da gobe. Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki Binta gare ki. Masu barkan mu da saduwa da ku a zauren na yau da gobe a yau muna tare da mata ne wanda zamu tattauna da su akan wani al'amari wanda ya shafi kowa wato mutuwa kuma wannan karan ba mutuwar aure ba amma mutuwar ɗaya daga cikin ma'auratan mata da yawa a cikin arewacin najeriya na fuskantar kalubale mai zafi musamman waɗanda mazajen suka rasu kuma aka bar su da yayaye wasu wani irin kalubale ne matan na suke fuskanta kuma yaya rayuwa ta kasance musu bayan mazajen su sun mutu sun warsu a wannan zaune ne muna tare da malama hafsa da kuma malama binta wannan zaure namu fili ne wanda muke tattauna wani al'amura da suka shafi mu matsaloli wanda za mu warware mu kan kuma mu warware masu saurare mutuwar mazan da aka aura wato maji sai wanda aka yi mutuwa yake iya fassara malama ya abin yake wannan abu dai idan aka ce miki miji ya mutu ya bai kina fuskantar kalubale kala kala tunanin ki ya zaki fara da yaran nan ya makaranta ya rayu su za ta kasance ya zaki fara da asibiti da lalurorin ciki da na cikin gida wani ma an mata an da ciki wani ma jariri ne wani ma cikin wata uku ko hudu kina ta faman ibada kin ga baki ma da ranar sauke ta kafa siran da kika haihu to kina ta yi to za ki ga wani abun idan ba Allah ya sa kin samu masu zuciya ba masu lura wallahi haka za a sa maka ido daga bangaren dangin ka da dangin miji ke a dangin ka ai dole in Allah da Allah zai baka mai tausayi ko da ba su da shi dole Allah zai hada ki da ni eh, wanda zai dinga shiga cikin al'amuran amma idan kika ji kullum ana ce miki salamu alaikum ya mace ya zo miki yan wasu abu auto ya dai kenan su dai bukatar su a tattaro mu yi fari a to kenan kenan ɗaya daga cikin abubuwan da kuke fuskanta misali Yau shi ne gadon da miji ya bari shi ake fara dubawa ba matsalolin da ku kuke ciki ba ba sai kin akwai abincin ci ƴaƴan ku nawa suna cikin lafiya da waye yaya da kowace aka mata mutuwa ko kowace irin mutuwa ne ta shiga cikin wani yanayi yaya aka nan da so kika fito daga cikin wannan yanayi wannan yanayi kan yanayi ne tashin hankali mm. da ana sanin halin da mata ke shiga yau a cikin mijin ga ya mutu eh, wallahi wani abu ma ba za a yi ganin dukiya ba don saboda ke kin rasa wani abokin rayuwa abokin shawara ya'yanki sun shiga cikin wani tashin da musamman idan mijin ba ne musamman idan mijin ba ne kuma ga wani tashin hankali wanda ke a kullum ba ki kamantawa ba misali ko sallah ko wani abu haka yara sun fito da iyayensu sai ki duba ki ga yaran ki babu wani wanda ba su da wani wanda zai kwafe mishi wannan gurbi na baba wanda mu mun kasance yanzu kowa kan shi ya sani a dangin ma ba ɗaya rayuwar ba saboda abin da sani ce miki haka inda ana bin yadda addinin musulunci ya ce kowa ko za ta kuka za ta yi kaɗan ne abu yanzu an kasance sai a kuci da Allah yana faɗin maraya ya faɗin maraya ya faɗin maraya amma yanzu in an mutuwa ke uwa ya ake aka bari da wani ɗaya wato shi ya ja muku kenan ne da fito kusan abin haka yake yanzu haka yake duma ya zama saboda inda a ce yau ko da mutanen unguwa suna janyo ƴaƴa eh, da addini ya faɗi kan ƴa mace zai zama da sauki sai uwa ta zama ki kika haifa ki zaki lashe duk wani wahala da zaki yi ki san yadda ki yaran nan za su rayu ki zaki kuma ke ce za ake nema ki ɗaya gaskiya wanda ke ba za ki yi wani irin su wannan kewa wannan kewa ai ba ba a da ake ba mai yau da muna da kara kamar yadda da kuma yadda addinin ya faɗi za a samu sauƙin wannan al'amuran saboda ai zai zai zama da unguwan nan akwai wa'anda kuma suke yan uwa an zauna lafiya wani ma da inda mutanen da kuma kisa ba sami yan uwa masu kaifin imani ba da dogon tunani ba ruwansu da ke yayin da duk aka gama zaman makoki wani wai ba a yi ki wani abu ba ba a taimake ki ba sai sallah sai ya ɗauko wasu su munkarai a ce mai an kawo ƴaƴan. Eh, sauran da ƴaƴan suka abada su gida. ko ba ƴaƴan su ba ai sutura daraja daraja ce. wanda ke kina ganin ko almajirin gidan ki kila kila ya fi ƙarfin za a ɗauko a ce miki wai gashi amma da wane da wane da wane ɗinki ba wani taimako da za a taimaka miki abinci ba sai ba wansu da abinci kuma sannan wani bala'i da yake faruwa wai sai ki ga miji ya mutu ya barka uwar shi na da rai to da uwar shi za a fara bugawa musamman yana da ƙumbar susa a gado da gado shi za a fara tunani ba a tunanin a'a ya za a kafa rayuwar wani na ƙananan a yi su ta ci gaba ya za a yi su je makaranta ya za a tufatar da su idan su na da ya mutu ya bari ya za a ci gaba da juya musu dukiya eh, suna samun ko ba su girma sun dauka ba alhamdulillah in ka ba su ilimi shi ma ne ma yi haka ya samu to su ma za su samu inganta rayuwar yaran tukuna inganta rayuwar su ba a wanda kika ce inganta rayuwar ma sai na tuno da wani abu daya wanda yanzu shawarar da nake ba ba a shirya wa kanka rayuwa mu kamar na wasan hausawa kamar kina muna da abokanin zama su inda suke yin rayuwar sai daga mutu ko an mutu an bata abu yana zuwa da sauki saboda me saboda yadda suka shirya wa suka planning rayuwa tsakanin mata da miji za ki ga namiji shi a duk yadda zai yi taimaka wa mata ta tashi wato gina mata sai gina mata ya gina mata rayuwa wanda ko da ba ta za ta tsaya aw shi sa nake ganin mata suka fito eh, su je kasuwa yaɓe ne saboda ka zauna dai gida ka yi baya ka yi baya wata rayuwa babu wata rayuwa da za su nuna maka wanda zai nuna maka gobe ba akwai wani abu da ya akwai wanda ma yi ba to da a ce suna kafa rayuwa kin ga akwai mutane kamar yanzu aka gurin aikin su akwai wata baiwar Allah wanda salarin su akan salarin su tare suke cika akan salarin haka yanzu ake ci magana abinci suna cika kuɗin abinci suna cika kuɗin gida duk wani abu da zai taimaka mata canza saboda ita ce saboda ƴaƴan ta su kawo ƴaƴan aka ne to ki an kulle ki a gida ba ki san fari ba ki san baki ba yau a ce kuka zuci ya mutu ta ina za ki fara to kuma ga shi zumunci ya fara wani irin rawa ma eh, kuma da san da aiki ma da zarar an kai ka an watsa kasar nan magana ta ƙare kowa ta tafi kowa ta tafi wanda inda za ka tashi sai ka sha mamaki ah, haka yanzu rayuwar mai kasance saboda haka yanzu maza su da kokari suna taimakawa mata saboda baka san ko ba mutuwa nan ba sai ka shirya tsabba Allah zai shirya ta. tana iya zuwa a kowane lokaci haka eh da ka da yarintanci ka tana iya zuwa saboda ke malama na ji bayani malam ba bahaushe bai dama ta shi ta samsanin shi ba sai dai dai to wani ma za ki ga zai mutu ya ba wani dukiya da wani tattalin abadin labarin shi a wani gari za ki same shi da garken shanu da yana da gidaje da abubuwa ba ki taɓa sanin labari ba sai bayan ya mutu don Allah ya sa wanda aka ba amana mai amana ne. Kuma aka ba shi ba shi ke zuwa shi a bayan wanda ke wanda za ki same shi a kudanci wanda za ki same shi a gabasa wanda za ki same shi a arewaci ke ba ki sani ba kina tsakiya. To sai wanda Allah ya duba ya sai wannan jiran da aka ce ba mu rabu. Yawwa. Kai ma baka san. Kun ba ki samu masu yi ba. wani abu wani ma sai kiga kina nema a gurin shi ki a mijin ki sai sai yanzu da ma ido a yayin ki kuma kin je kamar ido ya ya maula a kin ma kin kin kin je maula to kila kudin nan ma na mijin ki ake tuya to bazan ki nan dai kamar yanzu lantarki karfi ya wata ba wai dan ma mutuwa ba dan dai tana mun rashin mutunci tana mun rawar kai tana mun kaza kuma alhalin jin rawar kan da rashin mutunci da ake tunani wallahi shi kike taimaka saboda ku da da abu da ba ƴaƴan ki ba zaki nema saboda ya ba wanda ya sani idan ya yi abin da zaki ba wanda ya sani zaki ce dai ke kike nema saboda je wa ƴan yaran kada ya ranar da babu shi sa duk ranar da ba mu mata ke shiga cikin saboda ba a ga an kore ba a dare an killace an yi waye da aka samu maraici mai taba su sosai inda tun namiji na raye ya nuna mace ga wani hanya na bi bayan shi da yake ga wani hanya da za ki bi a ɗan saboda rayuwar ba a sanar da gobe a mutuwa take zuwa ba a shirya mutuwa ke zuwa da ɗauke. shirin yau da gobe. Har ila yau Binta ba ta yi nisa ba ga ci gaban tattaunawar. Akwai wani bangare wato bayan miji ya riga ya rasu in an baka da ciki ne ko an baka da yara akwai kalubalen da mace take fuskanta na cewa ba za ta iya yin aure a nan take ba. Ah, na ɗaya saboda gida tausayin ya'yan na ƙanana ne na gida tana da ciki wanda zai ɗauki ta lokaci kafin ta rena ta yayi dan mutukar ta ce bari tana haihuwa a ɗan fara wayar ta aure shi ba al'umma za su fara maganganu ita ba mai ciyar da ita ina da kai take samu ta ce da kanta auren da za ta sake yin da ina zai dan bata wani dama ya bata wani rumfan da za ta wannan ta shiga ta samu rufin asiri to shi ma al'umma sun ce ba haka ba yaya rayuwa dai ka su ai bari ki yawanci idan kika ga mace ta miji ya mutu ya banta. kin ga dai shi ba a san me yake ciki ba misali kamar nan a ce idan sai gida ne an je gan shi da fentin shi da dan wadatuwar shi da dan wadatar zuciyanka iya kuɗin ka iya shagali to wani namijin ai shi zai tunanin bari ya aure ke ci banza ba wai dan Allah dan akwai dan hali yau wani ya fi da garin gidan nan saboda haka shi mu yanzu bari ya zo kokarin da yake bari ya shiga ya aure ki shi ma ya dinga zama a cikin gidan ko ba zai taimaka miki ba ne mijin ki ne. Wato kin eh, ya wani amma kike ce bane. Eh kike ce ne mana dama haka ne. Sai kin samu mai tawakkalin gaske wanda shi zai gaya miki cewa gaskiya ba zan iya miki dukkan abin da mijin ki ke miki ba amma in ina da shi zan yi abin da Allah ya hore ni zan miki daidai gwargwado amma ban ce zan iya daukar miki ba kin ga wannan ya sa a gaskiya wani zai zo ya fara zama ne sai zama ta yi zama fito da halayen ya fito da halayen sa idan ya ga kuɗin ba na ci ba ne sai ya nemi hanya sai kurau wani kuma wallahi yana son har da wa'annan kalubale su muke fuskanta gaskiya sannan kuma su kuma yan uwan mijin nan ba za su duba a'a menene ba wani daga ranar ba za ki ƙara ganin shi ba sai dai ku haɗa a hanya ya dinga ai wannan auren wani eh, wani auren wani sai idan Allah ya azurta miki ɗaya zo ya zama zo a ce ai dan uwanmu ne dan uwanmu ne dan uwanmu ne wala uwanmu ɗaya da uwanmu ɗaya da shi wala sannan namiji idan yana da shi burin shi kawai ya taba da aure zai da muhalli za ki ga namiji yau zai da naira ɗari biyar da kullum yake samu amma yana da mata hudu ɗaya tana kakuri ɗaya tana hanyar gasa eh, ɗaya tana bakin ruwa to ruwa da ta kuma hanyar sana'a shi mm. ita ce za ki gani wadda sai ce sati biyu bata gan shi ba bai da kuɗin motar da zai je gurin ko da zai kwanta irin wanda aka aka mutu aka bar mata yaya kuma kin fuskanci kalubale lokacin kuma da namiji ke tashi ba zai nemi muhalli gida ba burin shi ya aure mazan hausa ji daɗin rayuwa ya ji rayuwa ya tara ƴaƴa to idan kuma ƴaƴan nan sun balle sun fi ƙarfin ki sai a zo a ta zagin ku ta illata miki ya da baki daga nan sai tarbiyyar su ta haɗu ta rushe idan ta rushe ke dai ke uwa ke ce ne idan kuma ta gyaru sannan ne za a yi samu za a dinga dan wamu ne wallahi kina ko mu dai mu dai da shi profesor wani ɗin da kuke ji ana faɗa ko sanitawa ne dan wamu ne bai kula da mu za eh, zama da dukiya ba su ne suka iya zama da dukiya daga nan za a ci dukiyar sannan a rasa yadda aka yi da ita a da sai da da an yara mm. yaran ki zuwa ma irin ba ni kadai ba har ne sauraro zai so fara zama mutane mm. duk ba ki iya ba mm. lokacin da dukiya ta zo sarrafa ba ko da saboda kina mace ba ki iya ba ne mm. akwai wani abin da yake shigowa akwai son zuciya akwai rashin tunani za ki ga wanda za a ce za a ɗauka a ba gado yan uwan shi fa duk sun san waye a hali eh, me yake da shi ya yake ya za a yi in ɗauki kura na san tana da yunwan nama an ci da kyar to yawanci abin da ke faruwa kenan ba tsaya yan uwan uba yanzu zumunci babu sai wanda Allah ya duba zai zai wanda Allah bai duba ba ba zai taɓa yi ba aka ce yau mutum ne da namiji za su duba shi sa Allah ya ce babu wanda zai gaya mishi ya ji ba saboda san da yake bukatar kuwa kuwa shi ba to shi kuma lokacin da zai tashi abin da gada babu wanda zai saurara muwa ba to shi sa wacce duk wanda aka bace da a take zama cikin tashin hankali da kalubale saboda haka mutanen mu a tuna abin da Allah ya faɗi ga da maraya yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo mana masifa dan yanzu kashe kashen da ake da wa yawanci marayun suke tashi wanda aka aka ya gani dan ya dau bindiga ma kashe mutum ba wani abu shi ma an bashi a shi ma an bashi da an bashi a titi wani saboda haka zuciya ta riga ta bushe ba wani wanda yake saurari zai iya yin komi a rayuwar shi haka ne lokacin da ya bukata a tausaya masa ba a tausaya ba koya ma a wani ba shiga shi saboda haka shi ma ba wanda zai saurara mawa ya ce yanzu mutane kalubale gare mu sannan mm, kalubalen da muke fuskanta za ki ga in mace aka samu rauni duk irin waɗannan matsalolin da suka sai kika ta ɗauki wata rayuwa da san saboda dai ta kawo ma marayu To wani hanya za ta shiga cikin za ta hanya eh za ta kawo abu ciwo wa ƙananan yara. Za ta shiga tun kika samu ne wani rauni mara imani sai wanda Allah ya tsare idan ka shiga matsala saboda an mutu an bar miki sikila an mutu an bar miki bi da lafiya wani ba sikila ba amma ya fi sikila tashin hankali. An mutu an bar miki 'ya'ya mata da ɗaurawa yauwa duk babu mace in ta shiga wata rayuwa sai kiga ana ta zagin ta ba islamiyya ba boko daya ni na ga matar da in kika shiga ɗakin ta marayu ta ita ruwa yana zuba ita ce kuma daga gefen ta tsaya saboda ruwan nan da yake zuba aka je ba ma yadda za a yi a gyara ba da yadda za ta yi ba su da yadda za ta yi bari abinci babu magana to a kiga ana ta abincin ai abincin take saboda shi abinci wani abu ne wanda dole a ce shi duk wani ne ya tashi yau tun dare kike tunanin me zan ba yara gobe me zan ba su jibi kuma shi kike ganin kika gan shi a kullum ko ne kika san babu ba shi yara kuma yaro shi ba ruwan shi da shi maraya ne fa shi da kawai ki ba shi abinci yadda ne uba zai zo ni bi mutane ma ban jin su gane kamar mutum yana da uba kar ka san yadda kake hidimar iyalinka to ka duba wannan yau babu shi in wani aka bar mu mace wannan nauyin mace kuma ba ta da shi wanda kuma ba a koya mata ma nema wanda ba a koya mata nema wanda ita bata san dama ita kullum tana zuwa ya miji ya kawo kuma bikin na wannan sai a nan ne za ka gane cewa Allah ya hikima da ya ce a duba maraya a duba maraya shi ne duba maraya wani Allah ne daban da Allah ya mishi. Wato a wani abu ne mai kyau abin kula shi ne duk wani abu da ake yi da na al'ada kiga yan uwa suna dan kawo abinci ko daidai ba su dauki da wani makaranta ba abincin nan da ke da sun dauko eh, shiga ga gidanki ga na dan uwanki amma ki ga wani dan dan uwa ma bai san ke ya kike da uban shi ba kowa ya harkashi shi kuma ke ko dan makoci ne baki isa ki tsawata min shi ma bai isa ya tsawata ma dan ki ba mu ma kanmu matan akwai abin da muke da matsalolin mu wanda lokacin da yake kike kan garin kowa bai isa ba shi sa an zubin taimakon mu ma idan ya zo lokacin ma lokacin da ya kamata a taimaka miki kai ki samu sai wahala so duk akwai irin wannan abu kici ana ni ba ni kada wanda ya zo mun na nan kaza kaza sai wanda kike so kawa yake an ba ki haduwar gina ruwan giyar su kike karrama ba ki da yan uwanki ba wanda zai zo ya ci arzikin ki kuma ba za ki tuna da eh in sun zo gidanki ba a ki kyautata musu duk babu wannan kin ga mun saki al'ada mun saki abin da Allah ya ce haka dole a dinga wahala mu ma kanmu mata muna da su ya kamata dai kowa dai a tare a gyara da inda matsaloli suke mun sani kowa ya gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani Allah ya sa mu ke gyara ko kuma mu dinga tausaya wa inda suke bukatar tausayi duk kowa dan adam yana son tausayawa da kyautata dan wani mai daɗi so son ka koyar mu mata so son ka koyar mu mata yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na ni gabatarwa amina buhari auna da wanda ya haɗa mana shirin baki ɗayansa wato daniel brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce zahra aminu fage daga nan birnin washington dc ke sallama da ku ku huta lafiya.